ma'ana za a shiga kitabu tafsiri imam al-bukhari yakan dauko ayoyi yana fassara su ko da yake tsarin da ya tafi akai ba zai dauko sura ce tun daga farko har karshe ba a'a ko sai sura sai dauko ayoyi da yake da nassi a kansu ko kuwa shi Imam al-Bukhari yanda ya kware cikin hadisi haka ya kware cikin fiqh haka ya kware cikin lugha yana da wani babban malami da yake yana dauko lugha a gurin sa wannan malami shahararre ne a cikin malaman lugha shine malamin Imam al-Bukhari shine shehun Imam al-Bukhari wurin lugha duk sa'an da malami ya kware ba wai waje ɗaya ya karatu ba wannan littafi da kake karantawa ko sharhohin da aka yi ma sahihul bukhari kusan ba sama da fathul bari ko kana tafiya ga nasi ga matani ga sana'atul hadith ga mustalah ga fikihi ga usul ga mas'aloli masu indin yawa to yaushe ibnu hajarin ya zauna yayi wannan littafi wannan littafi da kake gani kokari ne na malamai ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sun kusa sitte babban malami ne yana da almajirai almajiransa kowanne ya kai inda ya kai a cikin ilimi ainihin ji ibn hajarin da kansa wata makaranta ce ta hadisi a masar ta nuruddin al wannan makarantar duk almajiran da suka yi karatu a ciki sai da kowanne a ciki sai da ya zama ɗaya ne a cikin fannin shine ibn hajar a madrasatul iraqi al-hafiz al-iraqi shi ne aka samu ibn hajar zailai zailai al-imam yi wani babban malami ne daga kasar Ethiopia Habasha yanzu shi ne yake da Nasrul Raya yana da littafai da zaira'i da na Ibn Hajar al-Asqalani da Nuruddin al-Haythami da manya kowanne a cikin ya zama imami shugaba ne a cikin fannin hadisi a cikin ilimin ba to yadda ake yi kenan ana tattara littafai da ɗimbin ilimi malami ibn hajar yana da almajirai sai ke kaiwa ne ya ce yana sharhin bukhari mutum ɗaya majhudin dama aka ce hannu ɗaya haka ne ko to abin da yasa muke wahala nan kenan malami shi zai ta fama shi zai karanta shi zai tafi ya gama rayuwarsa ta kare ba abin da yake yi to ibn hajar yana da almajirai masu ɗimbin yawa kowanne a cikin akwai fannin da ya kware a ciki kai je ka binciko min abin da ya danganci loga cikin wannan hadisi kai binciko min abin da ya danganci fiqh kai binciko min sai almajiran su je su tattaro baki daya sai su zo lokacin menene ya ne suka takaita masa kenan su takaita masa lokacin da bincike maimakon ya je ya dauki lokaci kwana uku yana binciken wannan ya sake zuwa kwana uku yana binciken wannan ya sake zuwa kwana uku yana binciken wannan kwana uku in ya zama na mas'alar da ke cikin hadisi sun kai goma kwana talatin kenan wannan almajiri ya biya binciko ya kawo wannan ya binciko ya kawo yini ɗaya sai zai karanta duka ya gyara abin da zai gyara ya kara abin da zai gyara ya kwankwance ya gyara abin da zai gyara ya zama ilimi to haka suka yi sai ya tara wannan ɗimbin ilimi har aka zo aka samu fathul bari sharhu sahih bukhari wanda yake duk wanda zai karanta sahih bukhari sai ya nemi inda fathul bari yake har imam muhammad ibnu ali ash-shawkani wani babban malami da yake ya kware a cikin luga a cikin tafsiri a cikin fiqh a cikin hadisi a cikin usulu a cikin duk wani bangare na ilimi in yana magana ka ce shine farko wanda ya magana a cikin wannan mm. amma da aka ce masa me zai hana kai mana sharhin bukhari sai ce ai la hijrata ba'da al-fath ai turran da aka bude makka babu hijira kuma zuwa wata kasa kamar madina ma'ana makka ita ma ta zama kasan musulunci shine ce ai tunda aka yi fathul bari babu wani sharhi da zaka zo kai ma bukhari ya zama ka samu wani abin da zaka faɗa to inda malamai suka tsaya kenan to haka malamai suke suna tara ilimi almajirai ne su karantu wannan zai karanta wannan zai karanta akwai salon wannan ana yi jami'o'i makarantu kasar kasashen turawa malamin ku ne lakta din ku ne sai ba ku assignment ga rubutu game da kaza ga rubutu game da kaza sai ka je ka bincika ka kawo kun tattara baki daya sai tara bayan shekaru goma ko ashirin sai ga ya yi littafi ma'ana kun takaita masa lokaci to imam al-bukhari haka yake cikin lugha akwai malamin sa a cikin fiqh a cikin menene da menene baki daya duk wani fanni na ilimi yana da malamin da yake don kowane fanni na ilimi sai a je wurin malamin da ya kware a cikin wannan fanni shine zai zaka samu abu da sauki kuma da ingantaccen abu kuma babu tsoro babu ɓata mun gane ko dan ka tabbatar da cewa ba kowane malami ne zai iya tara maka duk fannin da kake so ba to shine yake kitabu tafsir kafin mu je kitabu tafsiri jiya da muka karanta hadisin da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake su zuba masa ruwa daga salka guda bakwai waɗanda ba a buɗe su ba muka ce malamai sun tattauna suka ce adadi bakwai ɗin nan yana da khasiyya na kore sihiri ko kuwa tum ah, bi iznillah shine imam ibn hajar yace قال الحافظ في الفتح duk sa'an da kaje kana karanta littafin ilimi duk suka zo bayan ibn hajar nail al ne ko wane ne a tuhfatul ne duk wani littafi malami da ya bayan ibn hajar kana cikin da suka bi qala al-hafiz fil fath kaza qala al-hafiz fil fath malamai sun dogara a kansa a cikin ilimi don amintacce ne cikin ilimi kuma Allah ya ba ilimi ne albarka ibn Hajari din farko adibi ne adabi ya litiri literature ya sani luka ya sani ba ruwansa da wani ilimin hadisi ko wani ilimin shari'a bai wata rana ya je makka ko haji ko umra to akwai malamin da yake ya burge shi a cikin ilimin hadisi shine ah, al-hafiz imamu zahabi wani ɗaya ne shi ma cikin ilimin hadisi cikin tarihi ne jarhi wa tabi'i ne sharhi ne mas'aloli na ilimin hadisi daga qala al-hafiz zahabi qala zahabi to sai ya ga wannan malami ya burge shi yana sai kwaɗayin irin iliminsa da ibn hajarin ya je zai sha ruwan zamzam dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma zamzama lima shuriba lahu sai ya roƙi kan ruwan zamzam zai sha yake Allah ka azurta ni ilimi na zamo kaman hafiz bahar hmm. sai ya sai Allah ya karbi addu'a sai ya je kware ya zama babban malami a cikin hadisi duk wani fanni na ilimin hadisi da Imam Zahabi ya rubutu a cikin sai da shi ma ya rubutu a cikin ya yi ƙari ko ya tafi ya gyara yana ne da menene har ya zo ya bunkasa ya kai inda yana jin zai iya tsallake ibn al-hafiz eh, eh, eh, zahabi sai ce ila ma da lokacin da zai sha ruwan zamzam na roki Allah ya bani sama da zahabi shi yasa bahaushe yake in za ka roki Allah ka roke shi Allah shi ke da abin bayarwa ba sa baya tsarewa kuma ba a makara dan ba abin da Allah ba shi da bukatar abin eh duk sa'an da baka makara ba kai dai ka roki Allah mun gane ko to shi ne eh, eh, ibn hajar yake ko duk malami sai gaji qala al hafiz fil fath haka zaka ji suyuti to imam suyuti shi kuma wani babban malami ne a Makka. kusan dukkan wani fanni na ilimi Allah ya yi masa baiwa a kai duk wani fanni usulu ne tafsiri ne nahau ne luga ce adabi ne tafsiri kowane ne duk wani fanni na ilimi kaji kala suyuti kala alhafi da suyuti biyu jalaluddin suyuti kowane sai Allah ya hana shi wani bangare ɗaya na ilimi shine ilimin lissafi yace babu wani ilimi da zai shiga yana magana yana rubutu yana magana sai ya kai haƙoli amma matsala ɗaya ita ta so masa a cikin lissafi sai ga kamar ya ɗauki dala da goron dutse da kuma ba shi ne yake babban malami ne shi ma a lokacinsa amma saboda halin rayuwa na jama'a ko almajirai ko jama'a karshen rayuwarsa sai da ya daina karantar da ilimi baki ɗaya ya je zauna bakin nil yana rubutu shi yasa kaga duk littafan su yasa ga littafan suna da yawa duk wani fanni sai kaga ya rubutu a sai suka ce a yi ai yana da girman kai don duk sa'an da aka tashi manyan malamai aiki da sakawi sun taba sun bugawa wannan ya littafi wannan ya littafi suna yi juna rajin to sayuti sai aka ce ai yana da girman kai ne baya karban kyauta ko sadaka ko yace me zai sa in je in kaskanta da kaina na sun bar min kan abin da zai yi ne me zai sa je sai ya karshen rayuwar sai dai har hulɗa da mutane dai karantar da ilimi sai dai na rubutu yana talifai saboda hulɗa da mutane wani lokaci sai ya bata maka wannan yana sai maka overtaking wannan zai buge ma danja wannan zai ma crossing wannan zai buge ma bayan abin nan wai dai karka tafi to sai ya ga yaya rayuwar za ta fi kuma da sauran rayuwa shine sai kaurace ma kowa ya je rubutu yake sai yana ta rubutu shine makiyar da suka zo suna cewa ai waɗannan littafai duk da yayi wai ba su ba nasa bane zuwa ya same su a library manyan malamai su rubuta sai dauke sa sunansa waye tabbatar maka na? Allah ne ya masa baiwa ba ka da yadda za yi sai ka ce Allah ya sa albarka kai ma Allah ya baka mun gane ko duk ba malamin da ba su karu ba ai duk sa'an da kuka hadu a cikin abu daya sana'a ce kasuwanci ne ilimi ne lokaci ɗaya bangare ɗaya sai ga kowa na kishi wannan na kin wannan wannan na kin wannan haka ibn hajar shi ma ai ba ba ba ya zaga lafiya ba shi da sa wannan al'ayi wanda yake ya fasara shi ma bukhari umdatul qari sa ne yana auren kanwan alhaji ibn hajar amma duk da shi babu shi kowa na ji cewa shi ne yasa za ka so wa kana karanta umdatul eh, qari sai kaje wa ta ka wa yace to wani ya ce kaza kaza ai wannan ba magana ma bane na kaza kaza sai masa ba ya kiran sunansa da ibn hajar ne to shi kuma ibn hajar sai yana cewa ai duk abin da kake ta gama da shi kana rubuta din inda ka gansu na gansu kyale su yi ba su da muhimmanci na kula da abin da yake su muhimmanci <laughs> menene ga rigima kake duk abin da na rubuta ba shine kanwata ma kai take zuwa ta dauka ta saka ta kai maka ka rubuta ka kawo to haka aka zauna har yasa ba ka da yadda za ka yi kafta lafiya abin da yake magance rayuwa shine ne hakuri in ba hakuri ba bukatar ka ba za ta biya bukatar kuwa ba za ta biya mun gane ko ai an saba da hakuri yanzu ko zakin abin nan din nan za a dinka watsar da shi ko shedan ne yake zuwa amma haka wallahi tallahi Allah madaukakin sarki sharadi da yake bukatar da za ta biya ne yake sai kai zafi sai kai fada yake waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina yake da suka yi tashin hankali da suka yi fada da suka yake lamma sabaru lamma sabaru in ka ji an ce ma mutum ya yi hakuri zuma za a kawo suka ma baki a ce kai hakuri sai ne ya kawo ma naira dubu ya ce kai hakuri sai ya buge ma danja sai ya mare ka sai ya zagi ka sai a ce kai hakuri isa ke lamma sabaru da suka yi hakuri wa kanu bi ayatina A ashe hakuri din shine tsani na cimma burin ka kai to in ya zama na haka mafhumul muhalafa kuma fa rashin hakuri kuma sai zama ne kenan zai bata masa al'amarin ka duka mun gane ko kana al fil fath eh ibn hajar ya fada a cikin fathul bari yace an ce al-hikmatu fi adadi Hikima a cikin adadi guda bakwai da manzon Allah ya faɗa. anna lahu khasiyya fi dabbi barar sunni wa sahih wa qad sabata hadith yace dalilin cewa adadi bakwai din nan Allah ya sa masa wani khasiyya yana da ƙarfi Allah ya sa masa fawa da zai iya warware sihiri ko kore sihiri sai ce menene dalili a kan sai ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tasabbaha bi sab'i tamaratin min ajwa a cikin wata riwaya min ajwatil madina ma'ana manzo Allah ce duk wanda ya waye gari ya karya kumallo ya farkon abin da zai shiga bakinka dabino kwaya bakwai na ajuwa wani dabino ne musamman da ake ce da shi ajuwa ajuwa kuma ba na Najeriya ba ba na Ghana ba aka ce na Madina zalika fadlullahi yu'tihi man yasha shine yake lam yadurruhu zalika al-yawm summun wala sihrun wannan hadisi ne sahihi manzon Allah ya faɗa duk wanda ya samu dabino a juwatul madina in ka je umra ko haji ko sako ka je kasuwar masu dabino ka ce kana son ajuwa in ka yi kasari da mutumin kirki sai dauko ma ajuwa in baka yi kasari da mutumin kirki ba kamar yan kasuwar garin ka sai dauko ma kowanne ne ce ga ajuwa dan ya san baka san ba da akwai wani malami da ya kware a cikin Umar Muhammad Sullata wani Umar Ujana al-Islam yake su haifafun Madina ne ba filatani ne shi kusan fiye da shekaru da kusan 30 yake bincike kan kala kala nau'o'in dabino a cikin Madina suna da yawa iri iri kala kala to wannan ajuwa din ita ce take bantu da wannan fadala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan ibn hajar ya ci gaba da cewa walin nisa'i في قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات وسنده صحيح yake akwai riwaya a cikin nasa'i da sanadi sahihi wanda aka same shi mai take ko kuwa sihiri ne ko wani abu ne in aka karanta masa fatiha guda bakwai yasa duk wanda ya samu da haka ya a samu malami mai tsoron Allah wanda yake ya dan girma ba wasanni ya iya karatun alkur'ani da sai sai akai mutum ko yaro ne ko mai ya karanta Fatiha ko bako ya tuba masa ko a shafa da yamma haka in Allah ya yarda ko menene sai ga Allah ya warware وفي صحيح مسلم القول لمن به وجه yace akwai riwaya sahihiya a cikin sahihi muslim da ake faɗa cewa a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min a ma ajidu wa uhaziru sab'a ma'ana cuta ta kai an ce ka je Ingila ka je sun yi sun gaji ta dawo sai ka bar likita ya gwada nuna maka irin abubuwan da ke sabbaba wannan cuta da abubuwan da ke sa abin ya ya kankanta sai a nuna maka sai ka ɗauki waɗannan abubuwa sa'annan ma'ana ka kauce ma hanyoyin da zai sabbaba maka wannan da kai aka samu da shi sai ka ɗora hannunka kai a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhajiru to bakwai ka tofa wurin ko ka shafa wurin da safe kai da yamma kai kwana uku ne kwana bakwai ne kwana arba'in ne ko da shekara shekara arba'in za ka yi ta yi addu'a ba ibada ba ce to nawa kana zuwa ingila ko amerika su yi ma magani baka samu lafiya ba to addu'a in ka yi Allah zai baka zai biya maka bukatar ka kuma addu'a kanta mai take addu'a ummu ibada kana yi Allah yana baka rada kuma ibada mun gane ko abin da yake kawo yake mai da abu baya eh shine mun saba da magunguna na bature haka muka samu kanmu a ciki ba za ka iya sanin yaushe aka tarbiyyantar da kai akan haka ba sai kai imani da panadol da magunguna fiye da addu'a tare da cewa maganin da zaka shafa sai in Allah ga dama za ka samu lafiya haka addu'a din sai in Allah ga dama za ka samu lafiya tare da cewa addu'a din kuma ibada ce da ake imanin ka ya kai na ka imani da cewa Allah shi ke sa abu ya kama Allah shi ke sa abu ya tafi kana addu'a haka nan zaka ga Allah yana warware maka Allah yana zaga Allah yana baka lafiya zaga Allah yana biya maka bukatu zaga in aka shiga wani halin da kafin likita ya zo a yi addu'a in ma ya zama na cutar ajali ce aka yi addu'a aka roki Allah ba a warke ba aka mutu an mutu akan min akan sunna akan roƙon Allah akan addu'a akan imani akan zuciya ta rafe da Allah zuciya ta fita rabu da ita rabu da ingal ta rabu da turai ta rabu da magunguna ta rafe ga wani ubangiji wanda ya magunguna ba haka bane وفي النساء ai mun ga mun izzatillahi wa qudratihi min sharri ma bayan ka kafan hannu ne menene jiki ne sai ai asafa da safi bakwai da safi ne ko da yamma in ana so ai da safi in ana so ai da yamma in akwai wani malami da kake kyauta da su malami ne mai tsoron Allah mai bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ka je maka addu'a ba wanda ya hana cewa ka je wurin malami an amince maka addu'a ko kai kai ko ka je wurin malami amince maka wa fil nisa'i yace akwai cikin sunan nisa'i qala man qala inda maridin lam yahduk yace duk wanda ya je wurin mara lafiya yana kwance wannan cutar Allah bai kaddara cuta ce ta ajali ba zai mutu a cikin wannan cuta ba in ka je sai ka ce ni as'alullah al-azima Rabbal al-arsh al-azim an yashfiyaka sab'a marrat hmm. as'alullah al-azim Rabbal al-arsh al-azim an yashfiyaka ka fada su bakwai ka shafa masa ko ka tofa masa da safe ne yamma sai ka ga Allah lafiya dan da lafiya da cutarwa in Allah ya ga dama ya baka lafiya ba wanda yake cutar da kai in Allah bai ga dama ba ba wanda ya isa ya ba baka lafiya shi sa manzon Allah ya mai nuna mana yace wa alam annal ummata law jama'at ala ala an yanfa'uka bi shay'in abinda manzo Allah fada da al'umman duniya duk baki ɗaya za su hadu likitocin Ingila da Amerika da Faransa da Germany da Russia da kasashen duniya duk su hadu Allah ya ce yau sai ka bar duniya ba za su iya ba za su iya kara ma minti ɗaya ba a cikin duniya haka kuma in suka hadu baki ɗaya sai sun kace ka ko sai sun cutar da kai ko sai sun menene Allah ya ce a'a duk abin lan ya duru ka bi shay'in illa bi shay'in katamahu alaika alayka ake aqlam wajen jaffatu Abin da ake bukata ai Allah ya ce manzo Allah ya ce rufi'atil aqlam wajaffati suhuf to me ya saura yaya za ka samu kanka ko ka ko ka ko jama'anka a cikin tarbiyya ta inda za a inganta maka za a jatta maka imaninka ya zama na imaninka da Allah madaukakin sarki ya fi karfi da duk wani abin da ka sani sababi ne ko wani dan adam ko wani makhluki shine inda ake samun ɗaukaka kenan ko sauka to amma rashin sa'a ko sa'a ko rashin sa'a dukka kowa ya tashi ne imaninsa dukkan magunguna yake tare da cewa wani magani ko magani sa ce ka sha kwana uku amma in aka yi addu'a aka tofa da sahiba ba samu lafiya ba sai ga zuciya ka ta kare maganin sai wani sai ka sha kwana bakwai wani sai ka sha har ya kare a ce ka tsara to haka addu'a karin kai karin kai balle addu'o'in da suke karya sihiri ba lallai bane da kai faraf yayi wannan sihiri da kake gani da ka san yaya ake kulla shi shine zaka san yaya zaka yi ka duk wani abin da ya samu mutum sihiri akwai abubuwa da ake har hadawa mai sihiri zai karanta maka aya dan ya kasar da kai kaga kamar aya ce karanta ko wata addu'a wallahi tallahi ba abin da ya da shi nan ba bayan ya gama zai wani salatin zai karanta wani surkulle da bai zai bar ka ji ba wannan shine kafir Abin da zai faɗa ɗin nan na shi shine kafirci to wannan kafirin aljannin zai zo ya biya masa bukatarsa kace aje a kashe wani aje a samu da cuta ne aje a samu masa cuta ce duk wa'annan su ne to menene maganin wa'annan su ne addu'o'i da suka zo a cikin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai aje a karanta mu shi wallahi tallahi aka samu ne tsoron Allah wannan mutum da kaga yana cikin rashin lafiya din ko mace ce take yawan bari ko take zubar da jini ko dan adam ne yake hauka ko ya menene da menene ko a raba shi da matarsa ko da iyayensa ko ko a sa baya iya saduwa da matarsa wa'annan duk wani lalataccen aljani ne zai makale da shi ko shekara 30 ne yana tafi da ayan aka samu malami ne tsoro Allah zai karanta masa ayatul Qur'ani hakuka sai ya kore ibnu taymiya ya kore shi sanan manyan malamai wani hassan da za a dau duk sa da ganta tana wannan haka ko wani mutum ba duk abin da ake cikin aljani ne ke zuwa ya shiga mutum ko ta kafa ko ta kai in kana karanta alqur'ani zai ma alkawari cewa zai rabu da shi in ka tambaye shi wa ya hada ka da shi zai faɗa me ya kawo haka zai faɗa menene za ka rabu da shi ko za ki aljanna sai in mace ce in namiji ne sai ya faɗa tukunna musulmi ne ko kafiri ne sai ya faɗa kunna. za nan ya dau alkawari cewa zai rabu da shi ko zai rabu da ita to da yake aljanna ya makariyata ne fasikai ne sai ya karya ce ya rabu da shi ko ya rabu da shi gobe sai ya sake dawowa to shi yasa in kai mashi wannan suka rabu gobe kuma bayan kwana uku ko mako sai ka sake dawo ko ya sake dawowa a tabbatar da ya rabu da shi ko ta rabu da shi ko rabu da ita ko ta rabu da ita in sun sake dawowa kuma sai ka sake yin addu'a ka sake yin ah, wannan ta'awili da ake yi a hankali a hankali har Allah ya zai ya dora ka kai ku rabu ku rabu hmm. amma da zaran ka yi farab a'a ba lalle bane yasa wannan addu'o'i da ake yi na warware sihiri aka ce a sa wannan eh, ganyen magarya guda bakwai ayi sai a ɗebo ruwa da zai isi mutum wanka a yi addu'a a tofa a ciki a ba mai ce shaka ɗan sauran ya ɗauki ya wanka in Allah ya sun rabu da sihirin kenan in bai rabu da shi mako a sake dawowa ɗaya ɗaya ɗaya wallahi sai Allah ya rabu da shi wanda ya insha Allah wanda ya sihirin bai isa bai fi karfin Allah ba bai isa ya sa abu ya sami ka sai Allah ya dama to shi ya sa shi da yake sihiri da kafirci da fasikanci yana yi kai da kafake da Allah shine Allah zai kunya saka to amma ina abin yake fitowa daga zuciyarka to bara a je a gwada a gani bara a jarraba a gani ka kata al'amari hakan ne qaribu qaribu ujibu da'wata da'i idza da'ani kai yakini cewa Allah zai karban maka addu'arka amma ba ka da hujjar ka tsora ma Allah tilas yau ko gobe ko jibi ko gata saboda addu'o'in da kake yin ibada wani lokaci Allah zai karbi addu'arka amma sai jinke sai abin da kake ya yi maka din saboda ka yawaita roƙon Allah ka yawaita ibada mun gane ko in ba da wa'annan ba ba yadda za a yi karaba mutane da matsafa da masihirta da masu menene da menene shine wannan littafi da kuke gari as-sarimul battar fi tafaddi lis-sahrati wal ashrar الصارم البشار في التفدي للسهرة والأشرار shine zai nuna maka duk ɗan kala-kala na sihiri yaya ake yi sihiri iri nawa ne yaya ake yi a raba mutum da iyayensa yaya ake a raba mutum da matarsa yaya ake yi a raba a hana mace yin aure yaya ake a hana mutum yin aure yaya ake yi ai kaza kaza duk baki dai sai ya nuna maka sannan ya nuna maka ga addu'an da za ka yi ka warware ga yadda za ka yi ka kore aljanna amma duk ayoyi ne na alkur'ani in ka karanta duk abin da ya saba ma shari'a ba lalle bane ka dauka amma a matsaloli ne da ake kawo ayoyi ne na alkur'ani da addu'o'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai amfanin da zai maka shine sai nuna maka ga yadda za ka yi wannan da ya kamu da wannan abin in ka zo za ka yi miki ga tambayoyin da za ka yi ga tambayoyin da za ka yi har a zo a kaushe ma abubuwan da ke sabbaba wa'annan abubuwa mm. dan abubuwa da ke sababa ya kake kai da kanka kana gayyato ke dan tare da kai kuma a zo a ce ana koyar maka kenan sai an nuna ma yadda zaka kauce ma duk wata hanya ta kai sa'annan malamin da zai maka ya zama mai tsoron Allah ne wallahi in sai kai mamaki sai kaji aljani yayi magana ko aljana ta yi kuka dan Allah kar a kace ta dan ana karanta alqur'ani balle karanta suratul baqara kan kai karfe kowa take irin aljani ne sai ya rabu da mai amma wane ne kai ka sunna kai kai kanka shaytani ne shaytan ko rubuta imam al-bukhari ce bismillahir rahmanir rahim kitabu tafsiril Kur'an, littafin fassaran al-qur'ani mun gane ko abin da ake nufi da tafsiri shine bayani at-tafsir al-bayan ka bayyana ka fassara ka waka ka bar komai ya fito fili sai ya fara da cewa ar-rahmanu ar-rahimu ismani min ar-rahama yace da ar-rahmanu da ar-rahim duk sunan naki ne da aka tsago su daga rahama to akan wannan fi'ili farko ko mazari. rahima yarhamu rahmatan ko rahman daga rahima aka samu rahman ko daga rahmanu aka tsago rahima yarhamu eh sai da aka samu mazari tukun aka tsago fi'ili mazi da muzari da amar ko kowanne malaman lugha sun faɗi kowanne الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم اسم الرحيم للراحم أصل كلمة جمع نفس تاني نيجين كيكو باب ما جاء في فاتحة الكتاب يتي باب لكي بيان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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين غدر من قال لك جزء أن كفى في آمين إن كفى آمين ملائكة كفى آمين أكذاك في الله كبير قال أبين لك في مفاتيح الكتاب تو سو سونا لك في وني ما لم تكفي ولا مفاتيح هذا الكتاب كنا سونا ايه ايه, إيه حبوما كذي وشاء حين يقول وعلم أن لسورة الفاتحة ثلاثة عشر اسما الأول فاتحة الكتاب سنة تفرق فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها في المصاحف والتعليم shi yasa in za a karanta in za a rubuta wani abu sai a rubuta fatiha haka alqur'ani haka in za a fara karatu wa qila li annaha awwalu suratin nazalat min as-sama'i aka ce a'a abin da aka ce mata fatihatul kitabi ita ce farkon sura da ta sauko daga sama wa sani suna na biyu ummul qur'an ana ce da ita ummul qur'an ai asalin alqur'ani alqur'ani ai yana da marja'i ko هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي مرجع الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu me kuke cewa cikin Isa ibn Maryama sai suka tambaye manzo Allah me kake cewa cikin Isa ibn Maryama sai sai Abdullahi Abdullahi wa ruhun minhu sai ka ce kai izan yakina haza sun samu shubha da manzo Allah ce wa ruhun minhu li anna min fi lugha al-arabiyya ta'tamilu at-tab'id min tab'idiyya min ibtida'i al-ghaya min kaza kaza kaza ko sai suka ɗauki abin da ya dace da aqidar su sai suka ce izan yakina haza tunda Muhammadu kansa ya ce Isa min ruhun min Allah ma'ana ya tabbatar musu Isa juz'i ne daga Allah ba kuma abin da manzo Allah ke nufi ba kenan da suka fahimci aka sai manzo Allah ya ce musu huwa allazi anzala alayka alkitab sai karanta musu wannan aya Allah madaukakin sarki shine wanda ya sauka maka da alqur'ani fihi ayatun muhkamatun akwai cikin alkur'ani din nan akwai ayoyi waɗanda suke kamai ina ma'ana muhkamatun wa ayoyin da ba sa ɗaukan wata mana sai kwaya ɗaya sai Allah ce hunna ummul kitabi su ne makoman littafi marji'ul kitabi ma'ana duk sa'an da ka samu aya tana ɗaukan ma'ana biyu ko uku karsa yaya za ka yi ka bincika ta zama min al-mutashabihat kenan wa ukharu mutashabihat da waɗansu ayoyin suna da tashabuhi a ciki suna da shubha ina ma'anar shubha ai suna ɗaukan ma'ana biyu ko uku ko hudu ne yiwa a fasara da wannan ne yiwa a fasara da wannan ne yiwa a fasara da wannan yaya za ka yi da kanka za ka ɗauki wata ma'anar ka fassara kamar saura aka ce a'a hunna ummul kitabi wa ukharu sai ka koma a cikin ayoyin alkur'ani za su tabbatar ma cewa wannan aya da take daukar ma'ana uku ko hudu ga abin da Allah ke nufi to wace aya ce take ummul kitabi ta fassara wannan wa ruhun min sai an aka ce in huwa illa abdu an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan هدى لبني إسرائيل إن هو إلا عبد أي النبي سبحان أفضل إن هو إلا عبد أسلوب عربي فصيح من أساليب القصر إن هو إن هو أي ما هو إلا عبد النبي والإثبات النبي والإثبات يفيد للحصر استواء المبتدا والخبر في التعريف يفيد الحصر التعبير بانما يفيد الحصر يقول ان هو illa abdun an'amna alayhi ai annabi isa ba wani abu bane bawa ne muka ba shi ni'ima to yanzu kuma zai zama juz'i ne bangare ne daga Allah wannan bai zama kumbul kitabi ba bai zama marji'ul kitabi ba wa ukhra mutashabihatu fa amma alladhina fi qulubihim zayghun kan nasara fayattabi'una ma tashabaha minhu me yasa suke yin wannan dan neman gaskiya a'a ibtiza al-fitnati wa ibtiza at-tawil وما يعلم تأويله إلا الله سامتي والراسخون في العلم والثالث سنة نأكو الكنز فاتحة الكتاب تسي كنز تسكى والرابع الوافية الوافية سميت بها لأنها لا لا تقبل التنصف في رفعه me yasa aka ce da ita wasiya wai ai fatiha fatiha ita ba ta karban kai tarabi yanzu da ka fara sallah kace ga ga ga kace sabbih bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa wa sawwa in kai rabbi ma za ka yi tsayawa sallah ka tayi in ka dauki alif lam mim zalikal kitabu la raiba in ka karanta ayoyi guda goma ko 20 ko eh, sallah ka tayi fatiha in karanta rabbi asifa sai ka kawo ta cikakkiya wal khamis suna na biyar suratul hamd li'anna awwalaha alham. mun gane ko wasadis suratul sala ana ce da ita as-sala menene dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahih qasamtu as-salata bayni wa abdi wa li abdi ma sa'ala manzo Allah yake Allah madaukakin sarki yake na raba sallah tsakanina da bawana abinda ake nufi da as-sallah ne Fatiha Wali abdi ma sa'ala abinda bawa na ya roke ni zan bashi ita ce alhamdulillah rabbil alamin sai Allah yake bawa na ya yabe ni ya gode ni arrahmanir rahim ya yi kaza kaza kaza sai ka gama kafta Allah ce hazali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ce hazali daga nan ka gama kai abinda kai ma Allah abinda Allah ke so ba ka raba fatiha tsakanin kai da Allah ba kenan kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in har yanzu duk wa kake yabo wa kake godewa wa kake makirari wa kake makaskantar da kai Allah har yanzu baka fadi bukatar ba in ka kai na wa sai Allah ke hazali Wali abdi ma sa'ala to yanzu ne zaka fara mai kake so sai kace ihdinas siratal mustaqim hmm. siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin yanzu fatiha an raba tsakanin kai da wa da Allah mu Ka ba Allah na sa? Allah shi zai hana kana السابع السبع المثاني انا ce da ita السبع المثاني ai kaga adadi bakwai kuma ya sake dawowa ko السبع المثاني wanda ake maimaitawa والثامن الشفاء والشافية ana ce da ita الشفاء ana ce da ita ashafiya saboda me saboda ruqya wani wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sahabbansa da suka tafi sai suka samu mutanen ƙauye suka ce ku yi mana biyafa sai suka ciya watakila wannan ƙauyen marowata ne da Allah zai kama su sai mai unguwa ko hakimi sai maciji ko kunama ta harbe shi shi kenan mu ga yadda za ku yi ɗan ƙauye sai suka zo suka ce kuna da masu tawaida a cikin ku sai wasu tare ce eh ina da tawaida ina tawaida suka ce ga mai unguwa ko hakimi ya samu da rashin lafiya gunama ko wani abu ta harbe shi Yake eh za a yi wai da amma ba za mu yi muku ba sai kun ba mu garken ragunan wannan duk da kuka tsaka su kai mana rowa in ya bukata ku ta kama. sai kun kawo su kun mu yi muku da ke abu mai sauki ne unguwa zai mutu ai duk ragunan kawai sai an dauka ko sai suka kawo sai je karanta fatiha ya masa rukuya sai ya samu lafiya to amma sai suka ce anya wa'annan raguna ko ya halitta mutum. wannan abin da muka karba a to sai mun je headquarters Allahu akbar sai aka je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi da ka aike mu shi mun je wurin wani wani auye ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai manzo Allah ya ce wa ma yudrika annaha ruqya idribu li bi sahmi yace ai ne ma ku ɗebo min wani abu a cikin garkin rago Allahu akbar ya tabbata kenan ku da tabbata ya sa da mu sai kamu da zazzabi ko mai tani sai ka karanta Fatiha to sai ne ko su uku ko su bakwai a tofa masa a jikinsa ko a shafa masa ko a tofa a cikin ruwa ya sha ko ya menene da menene in Allah ya ga sai an warke gwargwadon imaninka amma to bara a gwada a gani ka karya ka bata al'amari وعن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتحه الكتاب شفاء من كل سم ابي سعيد الخدري كما قال فاتحه الكتاب شفاء من كل سم والتاسع الكافية لأنها تكفي عن غيرها إتي الكافية إتي لأنها تكفي عن غيرها والعاشر الأساس لأنها أول سور القرآن فهي كالأساس والحادي عشر السؤال لأن فيها سؤال العبد ربه مغانيكو والثاني عشر الشكر لأنها ثناء على الله تعالى والثالث عشر سورة الدعاء لاشتمالها على قوله اهدنا الصراط المستقيم to wannan suratul fatiha kenan ko mun ji ai abin da suka faɗa game da ita tana da fadala masu ɗimbin yawa duk wanda ya san sirrin fatiha baya ba zai wasa da ita ba wurin karanta wurin addu'a wurin tawaida wurin roƙon Allah madaukakin sarki dan ita ce ta tara duk wani wala kad atayna kal menene sab'a min al-masani wal qur'an ne sab'a min al-masani suratul fatiha ba haka bane za mu yi wasa da fatiha in kai sallah ba karanta fatiha ba sallah ta sallah ba ashe tana da muhimmanci ko tana da muhimmanci ko domin san malam mai take fatiha mai fatiha take fada mai take nuna mana menene muhimmancin ta ko da baka san darajar fatiha ko falalan da ke ciki ba in baka sani ba kai lissafi ka gani to nawa aka tilasta maka karanta fatiha kullum so nawa aka tilasta maka sai ka karanta fatiha a kalla shay'in sallar asuba so nawa sallar azhar so nawa so nawa kenan sallan la'asar so nawa so nawa kenan sallan magarba guda nawa sallan isha nawa Mana komai kiwuyanka sai ka karanta ta so goma sha nawa kullum haka yau ko abinci ne mai gida yake yau a yi shinkafa gobe shinkafa in mako ɗaya aka ce a mace abu ɗaya su sai a ce a yi mai gida ya ba wannan abinci muhimmanci ba haka bane kullum sai ka karanta su goma sha bakwai duk kiwiyanka ina ga masu nafil kiri wannan guda goma sha bakwai kenan a lafiyar kafin sallar asuba guda nawa kafin a azhar guda nawa bayan azhar guda nawa kafin la'asar guda nawa bayan magarba guda nawa bayan isha guda nawa nan ga qiyamul layli bila adad duk sai na karanta fatiha ashe ba ta da muhimmanci to wata tun da kake ka taba zama kai lissafi wannan suratul fatiha barana baje ta na gani ne yake cikin ta barana kun kwance ta na gani me yake cikin suratul fatiha take ba haka bane abinda aka ce kila sai ka maimaita ki goma sha bakwai kullum na jiya ba zai wadatar ma yau ba na yau ba zai wadatar ma gobe ba ba shi da muhimmanci haka Allah ka taba tunanin cewa fatihan nan ne take dauke da shi ita ce rayuwarka duk baki da ita ta tace maka rayuwar duniya tun daga farko har mun gane ko farko tace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya dangin yabo godiya da yabo duk lillahi allamu suka ce lil ihtifa ina ma'ana lamun lil ihtifa ma'ana dukkan godiya dangin yabo baki daya wane ne ya cancanta ya cancanta wannan ina ga jama'a lamun lil ihtifa sai ka ce rabbil alamin sifa kenan ko ubangijin talikai mahalicin talikai mai renon talikai mai bayarwa mai abin bayarwa baya karewa shine mana rabbil alamin in imaninka ya yanke cewa Allah shine rabbul alamin ba abin da zai shiga bakinka ko musulmi ko kafiri sai da yardan Allah duk sa'an ka dauki ka daga hannuwa zaka hukunta ina ruwanka da wani haka imamu shafi'i الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب Allah yana fushi da kai in ka baka roƙonsa baka Allah ka tabbatar da ka ga fushin Allah kullum ka tashi sai ka nace safiya da rana da yamma da shiga da fita duk nacin da kai kai Allah yana son ka amma dan adam fa in ka ce ba ni ba ni ba sai mu tafi kano mu koma jigawa <laughs> ai kullum da sahi kawo da yamma kawo gol ai na waye ke da waye ke da Allah rabban Allah shine imam sabi sai Allah ya ghadabu in taraka su'alahu wa bunayya adama hina yas'alu sai kaga gani wani mawadaci zai yi arzuta mutanen unguwarsu yini daya akwai yini daya ya azurta mutanen unguwarsu yau kadai ban da gobe ko ya yi zai shiga gida yana jin ne sai ya ji shi a cika. amma tun da Allah ya halitta sama da kasa bayarwa ya ce har yanzu bai kare ba haka bane haka manzon Allah ya ce yace law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum to me kuma ya saura har sai har isa ammu dan adam ne ko aljani duk